والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء game da نبدأ في قبل karatun wasu littafin sahihul bukhari har yau muna da cikin matasan mu ta yau Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ce babu qaulin Allah ta'ala wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin babu qaulin Allah ta'ala ba bayanin fadar Allah madaukakin sarki wa yau hunainin ku tuna ranar hunain iz a'jabatkum kun sadda yawan ku ya burge ku ya kayatar da ku ya sa ku jin kai da takama da yawa falam an ankum a wannan yawan naku bata amfanar da ku da komi ba wa baqat alaikum al-ardu ƙasa ta yi kunci a gare ku bima rahubat tare da yalwata thumma wallaytum sannan kuka juya baya mudbirina kuna masu bada bai thumma wallaytum mudbirina amun maqsusun amun maqsusun kuka bada bai kuka juya kuka daga fagen daga amma ba ana nuhin dukka kowa ya gudu ba musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba kamar da zamu ji a cikin hadisi akwai kuma wasu sahabbai tare da shi da kuma wasu taitaikun da su ba su gudu ba saboda ka kuma wallaitun mudbirin amun yuradu bihi al-khusus mafi yawa daga cikin ku suka ba da bai suka gudu ba duka suka gudu ba kamar da zama mu ji nan gaba insha Allah cikin hadisi Hunain sunan wani rafi ne wanda yake jari zilmajazi da tsafifa tsakanin Hunain da Makka tafiya ce ta kamar mil goma sha wani abu a wannan yakin ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗibi tafi na tsakuwa ya jefa a cikin taron yakin kafirai Allah ya tsarar da wannan jifa a cikin gidanin kowannen har Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma ramaita idda ramaita walakin Allah rama ثم أنزل الله سكينته sa'annan bayan wasu daga cikin ku ko mafi yawan kuma sun ba da bai sun gudu sai Allah ya saukar da natsuwa dai ga banzo ne da mu'min dai idza qawlihi ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai rahama حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيد ابن أبي أوفاء ضربة ناغ ونسارة ga hannun ibn abi aufa kala sai ke mini dorituha an yi mini wannan tsara ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawma hunainin ranar yakin hunain ko yakin hunain tare da kai ne yazo daga nan shugaban mu kaga hawa gwarzo kadare gudu suka yi sun bai kawo ba kuntu nake shahid شهدت هنا شهدت هنيلا قال يا هنين قال قبل ذلك كوكا kafin ma hunain akwai كوكا kuka da المهم محل الشاهد يوم هنيل ذكر يوم هنيل في الحديث حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراءة a abu rajulun wani mutum ya zo wurin shi fa qala ya aba umara atawallaita yau hunainin ina tambaya shin kai kana cikin wanda suka gudu suka juya baya ranar yakin hunaini fa amma ana ni dai fa ashadu ina shaidu alal nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu lam yuwalli shi annabi bai gudu ba bai ba da bai ba walakin sai dai ajila sara'anul qaumi sara'anul qaumi masu sauri daga cikin mutane ajila sun yi gaugawa fara shaqatum hawazinu sai kafiran hawazinawa suka rinka yi musu ruwan kibau wa abu sufiya nabnu al-harith lokacin da waɗanda suka fara juya baya har kafirai suka samu sa'a suka rinka yi musu ruwan kibau to daidai da wannan lokaci abu sufyan bin al-haris akhidhun bi ra'si baghlati baghlatihi al-bayda yana rike da kan alfadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan alfadaran fara baghlatihi الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان الشاري كده كان القدرات النجم فرأ القدرات يقول هو يقول يقول ينا كيو أشياء النبي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب نيني النبي بقى كريا نيني بقى عبد المطلب فقال ثم وليتم مدبرين آمني kama gashi Allah bai gudu ba kuma mun ji Abu Sufyan shi a rike da me kenan shi ma Abu Sufyan bai gudu ba wannan أسلوب الحكيم جدا أسلوب الحكيم أبن أنك تنبو بلا وشين شي يا قدو أما هذا ببعد أنت يا قدو بو بي قدو با يتفني إلا شدو أنه بي قدو با إنا فافتك كارير أنه بتشامي كي باكي ريبا با. sai yan manta da kai ne magana kore gudu ga kai ne ko rashin gudu ko yin gudun kawai annabi ya ga kariya na abu da wani bi haddathana shu'ba an abi ishaq qila lil bara an ce ma bara uwa ana asma wa ina ji awallaytu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawm hunain ashe kun gudu ku juya baya tare da annabi a yakin hunain faƙala sai bara'u yake amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala annabi kan sam tab bai juya baya ba kanu su kafiran da suke yaƙi da mu a hunai romatan mahalba sun iya halbi ƙwararrun mahalba ne faƙala sai annabi ya rinka cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل أبي إسحاق يا براء هنا بعد أمسى لوكة دواني مسلمين تنبيه من قيس تنبيه قيس أقررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أقررتم أشيكم قدو عن رسول الله فكبر من الله يوم حنين رانا حنين faƙala lakin rasulullah bara'u yake shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam bai gudu ba kanat hawazinu rubatan su kabilar hawazinawa su ne kafiran da ake yaƙi a hunain sun kasance mahalba wa inna ma lamma hamalna alaihim haqiqa wa inna lamma hamalna alaihim haqiqa mu lokacin da muka kai hari a kansu in kashafu sai suka washe farkon tsakanin musulmi da kafirai a wurin kafirai suka ji abin da suka jiya suka ja da baya fa akbabna alal ganaimi mu kuma sai muka karkata a kan tara ribar yaki dan muna ganin mun wace su fa tuqbilna kawai sai aka rinka tarkon mu duk da amir da kibau sai aka kama muna ruwan kibau dama ma albana ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على صقلته البيضاء أجد أن هذا النبي أنا أكان القدرات فرع وإن أبا سفيان أبو سفيان آخذ بزمانها ينا رجل رقمتها وهو يقول شكما النبي لا سوى أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بقلته الرواية الإسرائي ده ظهيره سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا تقول لك وانا القدرة إذا ما أتأتى بما دفع بين هوابا ينا واتو مثل توا ده وانا رجل أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب وانا بيت فكا دماغتو ما تمنتانتو ثم تومو لا إلا مكيتو kuma mun yi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mawaki ne ba kuma da Allah ya ce ma allamnahu shi'r wa ma yanbaghi lahu saboda haka annabi ba mawaki bane wannan kuma bai sha ko ya ci karo da kuma allan na shi'ar ba saboda annabi bai tsaya tsara waka ba da manufar waka ko mutum ya karanta waka ba da nufar waka ba har yanzu ba waka ya ba balle ma wasu malamai suna cewa wannan baitin yana cikin wasu baitota da wani ke yabon annabi yana ce mai an antan nabiyyu la kadhib an tabnu abdul muttalib kaga ashe asalin wakar ba ta annabi ta ba wani yana yabon annabi shi kuma annabi sai gashi ya ce ana anan nabiyyu sai canza daga lafazin wancan wancan yana cewa antan nabiyyu la kadhib an tabnu abdul muttalib shi kuma annabi sai ce anan nabiyyu la kadhib anas na abdul muttalib ha kenan ka misaltu da wani baiti da wani yayi ba an batun ka kaya wada don wannan ko kamar da ya misaltu da waƙan labi da hikima ko ala kullu shay'in ma halallahu batilun ha kaga ba a ce annabi ya wada don wannan idan ala kulli halin ba ma kowace kalima ta aunu da waka ba ta zaba ta aunu da waka a ce mata waka dan za a samu wasu ayoyi na cikin Qur'ani sun aunu da ma'aunayyar larabawa na waka amma ba a ce musu waka irin izhab ila fir'auna innahu tagha kaga ya aunu da ma'aunin rajaz izhab ila mustaqil fir'auna in mustaqil nahu tagha mustaqil amma kana cewa waka da ba ta fara a gani amma ya aunu tsaf كما إذا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه مستقل فئل مستقل فئل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم مستقل فئل مستقل فئل amma ما ta harce هذا ta don ta aure da wannan idan ba duk abin da ya aure da waka ba waka ba حدثنا سعيد بن عفير حدثني ليث حدثني عقيل عن ابن شهاد حولت بنت وحدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي أخي بن شهاد قال محمد بن شهاد وفي رواية وتنسخة قال محمد بن مسلم بن شهاد أما أنا كيف بن مسلم هو عندك بن شهاد قال محمد بن مسلم بن الشهاده أو النسخه بخاري وأن النسخة كما قال محمد بن الشهاده وزعم عروة هو بن الزبير ياتي أن مروان والمتور متور بن مخرمة أخبراه ثم باش الأبار أن رسول الله منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم قام يا ايوب حين جاءه وفد حوازن lokacin da jama'ar kabila hawa zinawa suka zo mishi musulmi na halin kasantuwarsu suna masu musulunta bayan an ci su da yaki an tattara dukiyarsu da matansu da 'ya'yansu sun zama ganima sai ga sun zo sun cimma manzon Allah sun ce sun musulunta kuma suna roƙo ne don Allah a maidan musu dukiyarsu da kuma ɗiyansu da matansu da aka kabo فسألوا suka roki annabi an ya wadda ilayhim ya mayar musu amwalahum dukiyarsu wa hom da waɗanda aka kamo daga cikinsu na ‘ya'ya da mata haka suka roki annabi bayan sun zo sun bayyana ne musulunta wannan ya gabata a cikin kitabu shuru a cikin kisar sulhul hudaybiya cewa zuhuri ya rawaito hadisin daga urwa da kuma miswar da marwan daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ashabin nabi kan inda mun ka hito sai wannan yadda yake akan kenan wani lokaci ya kan zo da shi mursal wani lokaci kuma ya kan zo da shi mursul kamar wanda zo da shi mursal anan tun da anan ya ce anna marwana wal miswar bin makarama akhbarahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai ce an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ba fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah ya ce musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce musu ma'i man tarawna kun ga ina tare da jama'a waɗanda da kuke gani suna tare da wa ahabbul hadithi ilayya asdaquhu mafi soyuwar zance a wuri na mafi gaskiya dai faktaru ilga fa'ifa ɗaya ku zaɓi ɗayan abu biyu in masabiya ko dai ku zabi a baku waɗanda aka kame a wurin yaƙi na ‘ya'yanku da matanku wa in malmal ko kuma a baku dukiyarku amma a dukiyarku da kamanninku gaba ɗai ba za ku samu haka ba amma ku zaɓi ɗaya da cikin wa kada kuntu ita a alaiku bikum kuma na kasance na yi kiran ku na ɗan yi jinkiri saboda ku wata riwaya ta Buhari iska alaiku lakum maimakon bikum وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ما مظهر الله هذا الجراف دا أتت آلي يرحل بقى ربا كارم بقى سيدي الجراف قلت ما نسي مطلنسا بمقى عشرة ليلة وأنا أقول مشاولة حين كفل من الصادق لو كتن دي تنسي الدولة كصادقة ولما تبين لهم لو كتن دي تنسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم lalle annabi ba zai mayar mutu ba illa ihda qa'ifatayn sai ɗayan abu biyu kamar wanda ya faɗa musu qalu suka ce fa inna naktaru sabiyana to mu ne mun zafi. ɗayan mu da matan mu da aka kamo a bar magana duke fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya nike bil muslimina a cikin musulmi fa asna ala Allah yayyo rebo ga Allah ma hu aluhu da abinda Allah ya cancanta sun maƙala da nake amma sun ba'adu bayan gabatar da yabo ga Allah fa inna ikhwanakum yan uwanku saboda sun musulunta inna mal mu'minu ikhwa fa inna ikhwanakum qad ja'una kun zo mana ta'ibi da suna masu tuba wa inni qad ra'aytu li kuma na ga an arudda ilaihim in mayar musu sabiyahum sha'irsu da matarsu da aka kamo wuri yayi faman ahabba minkum duk wanda ka so daga cikin ku an yi tsayi ba zalika ya bayar da abin da an ga hannu ne wanda an riga an raba an bashi bisa ga jin daɗin rai fal ya fa'al shi tunda an riga an rabe wanda mata ta je gare ko ɗa eh, an raba an bashi bisa ga jin daɗin rai yana son ya mayar to ya mai zuwa wa man ahabba minkum an yakuna ala hafzihi wanda kuma ya zaɓi shi tsaya akan rabo ne hatta nu'tiyahu iyyahu sai mun ba shi madadin wannan rabo min awwali ma yufiqu Allah wa alaina farkon abin da Allah zai ba mu na ribar yaki kan ya fa'al shi aikata wanda kuma zai riƙe sai an sake wani yakin Allah ya ba mu riba mun samu sai mu ba shi daga cikin madadin waɗannan sannan ya ba shi su to kuma yana damar yin haka faƙalar nasu sai mutane suka ce gaba da yani sahabbai tayyabna mun bayar bisa ga dadin rai kayyabna zalika mun ba da wannan adal eh kan to katta mun ba da wannan adal da daga jin dadar ya rasulullah fa qala rasulullah sai manzo Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna la nadari mu ba mu sani ba man abuna minkum wanda yayi izini cikin ko mallam ya azan eh min mallam azan daga wanda bai yi izini ba babu ɗin ka da cikin kowa ya fasuwa bisa ga jin daɗin ne bisa ga hakikani wa ya fasuwa wa bisa ga jin daɗin ne ba na hakikani kaga annabi ya ba su umarni don akwai wanda saboda jin nauyin annabi da kunya zai sai ce ya ba su wa bisa ga jin daɗin ne amma dai akwai ɗan kaikai da akwai abin da mutum zai yi don ganin idon ka wanda da ba don ganin idon ka ba zai iya yi ba alhali don ganin idon ka zai yi amma ko da kai yake saboda haka sai annabi ce musu farji'u ku koma masakayyan hatta yarfa ilaina urafa'ukum amrakum hasadda shugabannin ku suka kawo mana hakikanin al'amarin kowa ya koma wuri ne shugabannin ku su zo da bayanin cewa lalle sun tattauna da ku lalle bisa ga jin daɗin da kun ka bayar sannan a zartar faraja annasu mutane suka koma فكلمهم غرفاؤهم shugabannin su jam'u arikin al'arik shugaba na jama'a غرفاؤهم da suka yi magana da su sun mara jago sai suka komo ila rasulullahi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu suka faɗa mai annahum qad qayyabu sun ba da abin da suka jin daɗin rewa azumi kuma sun yi ibn dama su hawazin da suka musulunta suka zo wurin manzo Allah suka roƙi haka sun taho da wani mutum mai fasaha wanda shine mai hudubar su wannan lokacin jahiliya al'araba ko ce kabila tana da khafi khafibu wa sha'ir wanda zai tashi shi huduba ya gamsar da bayani to shi wannan dan da bayan sun gabatar da wannan da daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake ita halimatu sa'adiyya ta ba annabi nono lokacin yana yaro tana cikin waɗannan kabilolin da aka yako su hawazo tana cikin kabila kabila suka sai ta ce ya yi hudu ba shi wannan bai hudu ba a cikin hudu ba sai sai rera wasu bai su suka daga cikin su yace umnun alaina rasulullahi fi karamin fa innaka lamarqu narjuhu wa nadakhiru umnun ala nizwatin qad kunta tarfa'uha إذ كوك تبلغه من محض الدار يا manzo Allah ka yi baiwa gare mu a cikin mutunci kai mutum kake wanda muke tsammanin ka ko muna fatar ka ka yi baiwa ga matan da ka kasance kana shan nono lokacin da bakin ka yake cika da tsantsan tasaccen madarar su ya ci gaba da bayani kamar haka to shi kenan da ƙorafa a wasu da suka ba da bayan cewa duka sun yarda shi kenan sai an ya gamsu da haka Uh, هذا الذي بلغني عن صبي حوازن الإمام الزهري رحمه الله تعالى محمد بن مسلم ابن شهاب يتي ونن شيء abin da yake so gari ne na labarin kamanni na hawazin أو aka kamo a هذا الذي بلغني مجانا الزهري أنا حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع أن عمر قال يا رسول الله حول السند وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبلنا من هنين لو إن مك داود جياش هنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر يا تنبي النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره daga wani alawashi da ya kasance ya yi alwashin shi fil jahiliya a lokacin jahiliya wani alawashi ya yi itikafi ko da tanwini itikafin eh? itikafin na itikafi sai ya zama badali daga annabar ah, sa'ala umarun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabarin ay an itikafin آه، الواحد في تكاتي كان نظره النظر المظهر في تكاتي يفكره فعمره النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي يوم صلى الله عليه وسلم أتى وفائه يتكونا الواحد نبي تكاتي دي المهم هو أن يعزون يكوي صبر كلمة لما أقلنا لو كنت دمك داوة يوم وقال بعضهم وتوسك شيء حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر warawa wa jarir ibn hazim jarir ibn hazim ya ruwaito shi da hammad bin salama an ayyuba daga ayyub an nafi an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan kenan ya ambaci ya kawo riwayar mursal mursal saboda ya zo shi mun san abin nan mursal la muktasar ya kaice sannan daga baya biyar da wannan riwaya da ya kace wa qala ba abu dai nuna mawsuli riwayar ma'amar daga ayyuba daga nafi daga ibnu umar mawsula tamma saboda haka isma'ili wanda yayi al-mustadrak anya al-mustadrak haka al-mustadrak na isma'ili Yake Imam Buhari wannan haɗi da ya yi a nan bai dace ba saboda riwayoyin guda biyu da suna da bambanci bancin zaman guda mursala guda mausula sannan akwai jumla da tasa wadda akwai cikin riwaya farko wadda babu ta cikin riwaya ta amma dai duka bisa ga hakika ne a ta'aqidi ko na kadona a al-Ismaili ko inkarin da ga Imam Buhari na wannan juyin isnadi da ya wato bai samu sawaba ba abinda an sawaba abinda imamu buhari ne dai amma yana nuni zuwa ga cewa wato wannan riwaya guda ta rinjaye guda sai ya fara kawo da aka rinjaya sannan ya kawo da ita aka rinjaye ita ce mausula duk sun ruwaito ne daga ayyuba maruwaitan baya shehin su ayyuba to amma sai aka samu wani daga cikin su ya saba wasu sun ruwaito mausul shi ya ruwaito mursal da kuma riwaya mausul ita ce riwaya rajiha saboda haka imamu buhari ya bata a karshe cewa qala ba'du muhammadu an ayyuba an nafi an ibn umar wa rawahu jarir jarir ma ya ruwaito shi riwayar jarir ta zo mausul ya a cikin sahih muslim haka riwaya hamad ibn salama ta zo mawsula a cikin ma shi kuma din sayyiya muslim ya aiba wal ilmu inda Allah ta'ala حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك ان يحيى سعيد عن عمر عن عمر عمر بن كثير عن عمر بن كثير هو عمر بن كثير يروي دامي هو أخوي أمر بعد أن يروي دام أمر عمر بن كثير عن عمر بن كثير Umar da Kathir al bawan Abu Ayyub al-Ansari na fiye ya wuta shi ya zan maulawo cikin wa'anda sun ka amintar da shi suka ce mutum ne suka akwai annasari da kuma wasu malaman hadisi tabi'i ne sage karamin tabi duk da ibnu hibban ya kira cikin tabi'u tabi na cikin tabi'ai sai na an samu sabani ibn hibban ya ce shi wannan Umar ibn Kabir tabi'u tabi'i ne ba tabi'i ba amma da arwaji ko tabi sai dai karamin tabi'i ne kaga yana gadda tabi'u tabi'i da kenan kuma a cikin sahih bukhari bai da riwaya in ba wanda ba sai dai ta ta maimaituwa a wurare daban-daban cikin wannan littafi na sahih bukhari wannan riwaya ta zo a cikin kitabul buyu ta zo a farnul khumusi kuma za ta zo nan gaba a cikin kitabul ahkam a can gaba kitabul haka akwai wani wanda ya rawaito wannan hadisi ana ce mishi Yahya ibn Yahya al-Andalusi da yazo sai tahrif at-tahrif yake أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أمر بن كثير أمر إيش في أبو تيش أمر وهو تحريف والصواب أمر بكثير كما وليتنا والعلم عند الله تعالى عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر ياكم حنين فلما التقينا لو قتلنا بك تشافوا في تكاد المسلمين الكافرين كانت المسلمين الجولة في زمان أنقى متذكروا تجيه المسلمين musulmi sun dan samu juyawa baya wasu daga cikinsu ko mafi yawa daga cikinsu fara fara'aitu rajulan sai na ga wani mutumin al-mushrikin na mushrikai kada ala yarin jaya yarin jaya rajulan wani mutumin da muslimi daga cikin musulmi fa darabtuhu sai na tsare shi nan wala idi baya gare ana cikin haka da wani kahiri ya da karfin wani musulmi sai da laba'o bayan tsare ala hable atihi bisa ga jijiyar wuya ne hable atif na makwabtaka da kafada karshen wuya inda jijiyar take da kabri zai kace mai ta duk sai da takobi faka fa'atu zira'a ko kage oh faka ta'atu zira'a sai ne hu da rigar sulke ne da ya ta takobi ne da hannu a har sarƙa ta kace da rigar sulke jiki ne yi daga yi ya fara mai jijiya ta waya wa aqbala alayya da ya ci tsaran da sai ya dauko wancan da ya sa gaba sai ya ciwo min babban mani ya kare ne ya mace ne ban mata matsa wajen su min hari halmauti. sai da nake kamshin mutuwa ko ɗan mutuwa da kun ma a daraka wani mautu sai mutuwa ta suke shi saboda rauni ya ci zarafi ne an ci karfi ne eh, ya rage ya baki shi da kan nan bai bai gangara ba kaga da akwai matsala ba ma raunin ya ci zarafi ne hmm. ba a salafi sai yadda ke ni wala hikitu umar sai nake rikin ma umar fa kulli nake ma babu nasi ni an sha'anin mutane kala Amurin lahi azza wa jalla ha al'amarin Allah subhanahu wata'ala sun maraja'u sannan suka dawo wa jalasan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya zanna fatala annabi ce man katala katilan duk wanda ya kashe wani abin kashewa alaihi bayyinatu shi na da shaidu shi ya kashe shi falahu talabuhu shi a da tuba ne ita ne tuba abin da aka jiki ne fa qultu man yashhadu li sai ke to wako zai min shaidu thumma jalasa zain zanna فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله النبي ساك ما يميتا من قتل قتيلا له عليه بينة فله سله قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله كما النبي ساك ما يميتا فقلت بين ميك فقلت بك من يشهد لي توني وهذا من شيدا ثم جلست بين كوما زمنا لكن دي شيء ما جانا زي كده ثم ثم من شيدا كان يكشف بس كوما زمنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله النبي ساك جاء دول يكشف بعدين كشف shi ke da tubalai fa kuntu sai min miƙe fa ƙala sai annabi ke ma daga ya haɓa katala kaga ashe annabi ya lura da tashin ne kai koma zanna ya tashi koma zanna sai annabi ce me ake ciki kai a ba katala fa akhbartu sai na faɗa mai fa qala rajulun sai ga wani mutum yace sadaka ya yi gaskiya wa talabuhu itti lalle shi ya kashe shi amma ni da tube shi fa arzihi minni annabi ka neman min yarda ɗin ya zan in rike tubar فقال أبو بكر لا والله أبو بكر يا والله بيوا لا يعمد إلى أبد إذا واحدة على ما قال بعض العلماء لا الله إذا وأن الجملة كذي ما لم تسمى maganganun kusan goma sha hudu kanta la hallahi idan sama dai mai sauki idan za'id ala uslubil arabi laraba ai suka kara kalmomi cikin maganganun la الله a'a wallahi لا ya haribu ila من min الله ba zai nuhi wani zaki daga cikin zakokan Allah ba yau katilu anillah da yi yaƙi don Allah wa rasulihi da taimaka ma manzo ne sallallahu alaihi wasallama fa yau tsika salabahu shibaka tubale mutumin da wani zaki daga cikin Allah ya kashe kai kuma a dauki tubale a baka abubakar ce bai yiwa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya sadaka abubakar ya yi gaskiya Ba bihi ba shi tuban nan da ka ba ba bani ya bani shi fabta'tu yi maharafan ne sai da wadannan kayakin da aka tuko daga cikin wancan kafirin sai da sai wato gona fi bani salima cikin kabilar bani salima fa innahu la awwalu malin ta'affatuhu fil islam wannan gonar da sai ita ce farko dukiyar da ni dukin da a cikin musulunci وقال الليل وذكي حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين سيدنا كوني مسلم لكتكم مسلمي يقاتل رجلا من المشركين شنا فتا ياك دواني مسلم لكتكم مشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ينا سينا yana faɗa da wancan zahiri shi ko wani kahiri ya يختله ينا يودرا دي كده أصر شيولاريش الخطل يودرا يختله شنا لبعدين من وراء جبايا ليقتله دي يكشيش فاسرعت سيمي ثوري وفأسرعت ها؟ فاسرعت فأسرعت سيمي ثوري إلى الذي يختله نرسكوا النملة كتوش لما عدوا الجمع ترجيه farafa a yadda holi ya zuriba ni sai cire hannu ne sama don ya tare ni wa azribu ya dahu sai ni tare hannu ne ta to wani hannu sun ma a haɓa ni sai kama ni babban mani ya matse ni ban ma matsa ta mai tsanani hatta ta hawwabtu har ji tsoron mutuwa sun ma taraka sannan ya bari ba ta hallala ya walwale daga dungu daga jiki ne ya saki ma'ana wadda fa a tuho sai da tunguje shi kuma makaɗar to da na kashe shi kaga a cikin wannan riwaya an samu ƙari da eh? ga waccan riwaya Wancan riwaya ya sa ga wuya sai ya ke kenan da ya juyo? ya da takobi ya sare sai sare mai hannu sannan ya mace shi kaga dai kayan akwai yaji gare da ba a yi ƙarfi ne ba da raunin bai yi ƙarfi ne ba da burkushe wanga zai saboda akwai yaki gari saboda an sare ga jijiyar waya sannan kuma an sare bayano amma masu ya iya ya kama shi ya mace wannan azaba da musulmuna musulmi suka wace wani su ma'ahum ni ma ni wace ni kuma abin nan cikin sahu tare da su ma'ahum tare da su fashe za a bi umar abin da khattabi bin nasu sai ni ga umar ɗan haɗa da a cikin mutane fa kuntu lahu nake mai ma sha'anun nasu ni Allah barin mutane kala amrul lahi al'amarin Allah mutane suna na cikin al'amarin Allah sun ba taraja sai mutane suka dawo ila rasulullahi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sai manzo Allah ce man aqama bayyinatan ala qatilin qatala duk wanda ya kawo shi zuwa kan wani wanda ya kashe daga cikin kafirai falahu salabahu salabahu shi aka tuba da shi fa na tsaye na tabayyana da alaƙa tsini da wanda duk kashi falam ara ahadan ban ga wani bai shahadu ne da zai yi da shi da fadi zata zai zanna sun ma badali sa'annan kuma shawara ta sake bayyana ga ran fa zakartu amrahu li rasulullah sallallahu alaihi sallama sai na ambaci al'amari ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan akwai hasu an sha idan annabi shi ya tambayi ni abu katada saboda ya ga ya tashi ya zanna ya ga ya tashi fi hasu fa qala sai abu katada ke rajulun min julasa'i ha to na ce da rego ha to ko fa kala rajulun sai wani mutum ya ce min daga abokan zama annabi wani suna tare da annabi wani silahu hadal qatil makanin wannan da shi abu ya kashe allazi yazkuru wanda shi ke faɗa maka in ji gashi nan gari fa haqihi amma annabi ina neman ka neman mini yarda ce game da shi ma'ana ka nemi yarda ce a bar mini wannan abin fa qala abu bakr sai abu bakr ce kalla ko alama la yubi la yubi ba a ba shi la yubi ko sai bara ba a ba dara kowa shi la yubi ni lamirin annabi na annabi bai ba da wannan tuban ga dan raguwa min quraishin daga cikin quraishin

wa ya yada a asadan shabar zaki min kusudillah daga zakokan Allah yuqatilu anillah wanda yake yaki saboda Allah wa rasulihi don kare addinin Allah da manzo ne sallallahu alaihi wasallama qala fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa addahu ilayya sai annabi ya miƙe sai an amshi wannan abin ya ba su gare ni fashtaraitu minhu khirafa sai na sai gona da wannan eh, kuɗin kagan lura ana ce gona mahraƙar أنا كمدى خرافة فكان أول ما لنتا أفضلته إذا مشينا يفرقوا لدو كيبني دو كيبني دو كيبني ثم كتا يا إن شاء الله أقول رواية بهاية كتاب بيت لا يغطي نقوفين جد من فاضل كبار أنا هيك إيه؟ وبيت sai zan tafiyerin baba una ko obayi bai da ainihin kuma obayi bai ya ɗan kuri ɗan kura obayi kura a rabiyar ya ko eh, eh. Hmm. Eh. wanda ya taimaka ma eh sai taimaka mata da ya kashe hmm. ashe حدثنا من عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن عياد بن سعيد عن عمر بن كبير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي كتادة عن أبي كتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا عام غنين فلما التقينا كانت المسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين كذا على رجلا من المسلمين فضربته من ورائه eh nan bai bayyana cewa halin da wannan musulmi wannan kafin yake a wannan musulmi yake ciki ba yana faɗa da wani kafiri na shi ko musulmi ya ce sai wanda kafiri ya ce ce maka wancan kafiri shi na da ya kuma da wancan riwaya eh, wancan kamar ya nuna kawai da shi na kawai ka faɗa wannan kuma ya nuna asalin abin wani kafiri na shi musulmin ka faɗa sai wancan kafiri ya lafa o bayan musulmi eh. Eh. anya ban ga yadda hmm. kada ala rajulan min al wa darabtu min wara'i ala habli atiqihi bis-sayf shi wani gidan kafiran juna da wanda musulmin ka faɗa da shi da wanda ya laɓa ko ya cimma musulmin ya taimaka ma kafiri dan uwa to kai da fahimta ka wani na abu kaza da ya kashe wanda musulmin ka wada da shi ko wanda to da ya taimaka maka a da wani eh ko haka rawo to يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربه وأضرب يده فقطعته ta bayyana wanga da kalabatan musulmin zai kawo wa ɗan wani kare ba shi da abu da zai kashe ba da wata ruwa ta rubutu ta nuna kuma a to shi ya naka sai inganta wanda za ku ta nuna da ina ya ba bayan da wako isiru wannan lafafi cikin wannan da cewa wancan nara aka faɗa da shi ya kashe tunda a ruwa ta kai fara aiki rajulan minal musulmina kada ala rajulan minal musulmina muslimina kaga eh ko da hakku ne wa ai ne to duk da yake ido da kusa ai kusan wata riwaya ba ta bayyana wani na ya tsara ba ita wata riwaya don ba ta bayyana wani ta da ta faɗa da shi ba ta bayyana kuma kana da ita ko wurin taimaka ni ga bayan da ta ko ne ban gane ba eh رجل من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله فاصرعته فأسرعته إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب بينه فقد أسرع ليه بقى يا ممن تسوى ايه ايه